Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International sunana Rukayya Abba Kabara. To a cikin shirin na wannan mako a bangaren mu na Kannywood za mu duba yadda karancin ingantaccen labarin finafinai ke karya darajar finafinan a kasuwannin da ake cinikayyar su. Za ku ji mu tafi da dambarwar da ta kunno kai tsakanin fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Muna tafe da jerin sunayen mawaƙan da suka samu damar shiga rukunin lashe gasar Grammy Awards a bangaren Afrobeat. Sai a biyo mu. To madalla. To kamar yadda aka saba mukan yaye kallabin shirin da rahotonmu daga Kannywood wanda wakiliyarmu Hauwa Kabir za ta jagoranta. In kira ki da in kika san Tuma Dalla kamar yadda muka saba leƙa masana'antar fim ta Kannywood yau mun duba rashin ingantaccen labari da ya zama ɗaya daga cikin kalubalen da masana'antar ke fuskanta bisa tsadar labarin daga wajen manyan marubuta kamar yadda yawanci masu gabatar da fina-finai suka koka a kai. Nura Zango ɗaya daga cikin manyan marubuta ne a masana'antar fim ta Kannywood ga kuma abin da yake cewa a kai. Idan muka duba za mu ga masana'antar kusan za mu iya mu ce rashin tsari ya kawo haka saboda za ki ga mafi yawanci a yanzu yanzu saboda irin ƙananan ƙananan fim ɗin nan da ake yi sai ya kai ga na ɗaya dai ba wai jali suke da shi cikakke ba amma za ki ga mutum ne ya ɗan fara waka ya ɗan samu wani abu sai ki ga ya fara tunanin cewa shi bari ya yi fim da kanshi kuma idan zai yi fim ɗin ba zai tsaya ya samo labari ba sai ya ce a'a shi ne ma zai rubuta labarin da kansa za ki ga shi ne abin nan mai ɗaukar nauyi kuma shi ne marubuci kuma shi ne darakta ya za a ba za a samu labari yana karkacewa ba. amma su producers sun koka akan cewa irin ku da kuka shahara sunan ku ya bayyana da an zo siyan labari a wurin ka sai ka ce miliyan kaza to yana ɗaya daga cikin abin da sa suke koma wajen ƙananan marubuta ko kuma su ba da labari da baki a rubuta shi kuma me zaka ce akai eh to gaskiya wannan zan yi ci eh, hakan ne ta wani bangare ta wani bangaren ba haka bane idan yau mun ce ma mun daga hajin mu ta rubutu muna da damar da zamu iya dagawa saboda sakamakon ko me yanzu idan ka rubuta fim babban labari Haka tashi za a bada out ba a taba kawo maganar marubuci kai marubuci an aje ka a gefe shi darakta artist din da ya to da duk saura za a iya ba su award amma da wuya ki ji an ce an ɗauki abin nan an ba wa marubuci kuma sannan sau tari za ki ga irin yadda za ka gaba ɗaya tunanin ka za ka ɗauka ka sashi a labarin to ta yaya ba za mu ƙara abin nan ɗin hajin abin nan ɗin labarin ba. to ba za ku ƙara ɗan farashi. tabbas saboda yanzu kin ga kamar yadda na gaya a baya cewa za ki ga producers ne yanzu ya zama director kuma ya zama shi ma marubuci producer. abubuwa sun mushi yawa. abubuwa sun masa yawa to dole za ki ga irin wannan abin yana zuwa labari ba za a taɓa samun inganta ingantaccen labari ba. Hassan Muktar da ya kasance produsa ya yi tsokaci akan maganar da marubuci Nura Zango ya yi inda yake cewa. to hajiya wani a tunani na wannan ba wai ba a san ba su manyan marubutan labarin ba ne daidai al'amarin za gari na kasuwa ne idan ka cewa kai budget na fim ɗinka ko naira nawa ka sai labari ka tabbatar da cewa idan labarin ka ya je kasuwa kuma za ka samu abin da kake zato to ba zai sa a guji manyan marubutun ba saboda kamar yadda muke bayani an yi zamanin da za ka ga rubutun nasu kawai shine yake cin kasuwarsa a kasuwar fina-finai din wasu mutane ne kila kididdigaggu ko kaidaddu wanda aka san labarin su wani ma da ya je siyan labarin da ya dauka ya ga sunan marubucin ne kawai ya san fim din zai yake ko kuma labarin a ya shiryu so ka a na shi bunƙasa labari da kwarewar marubuci da girmansa to shine yake sa ko ma wani tsari ya bayar ko nawa ya ce a sai sa a siya shi producer ba shi da asara daga lokacin da kasuwa ta gyaru ya zamanto kasuwa tana da kyan da idan aka kawo labari za a samu abin da ake so to labarin bayan tsada zaki ki ga producer shi baya kyashin kashe kuɗi a duk lokacin da ya shigo location ya san cewa yana da tabbaci a wannan aikin da yake yi so kuma dai kamar yadda na faɗa miki marubutan su ne kashin baya su ƙananan marubuta abin da ya sa wani lokaci ba wai wani abu da yake haifar da wannan ba kila wani kallon fim din yake yi kawai ko kuma ya samu kanshi ne a cikin masana'antar fim din ba shi da skills kila ba shi da wani kwarewa na abin da ya shafi script writing to sai kiga shi ma kawai yana ganin cewa a idan ya zo yana ɗauki biro takarda rubuta rubutun zai yi kyau bayan kuma kowane abu yana da irin tsarinsa yaya ake rubuta labari wani irin labari ya kamata a rubuta a kawo kasuwa a halin da ake ciki da akwai irin waɗannan abubuwan lura ɗin ma a wajen rubuta labarin saboda kasuwar ba kowane labari ne take bukata a lokaci ɗaya ba matsalar ingantaccen labari bisa tsadar marubuta da yasa yawancin producer suka koma marubutan kansu ko kuma suke siyan labari a wajen ƙananan marubuta ba ƙaramin ƙalubale ba ne ga wannan masana'anta kuma hakan na iya durƙusar da sana'ar rikayya gare ki. Tumadalla an gaishe ki Hauwa Kabir. To yanzu kuma bari mu je ga gasar Grammy Awards. Yeah, yeah, yeah, for the club or the television, your body. Sure you know no safety when you carry 50 killing somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby why not party? Yeah, and I know you shy, but it's cool when we're making love. shirya gasar mawaka ta duniya da aka yi wa lakabi da Grammy Awards ya fitar da jerin rukunin mawakan da za su gwabza da juna a gasar bana da za a gudanar a watan Fabrairu mai zuwa. Bisa al'ada akan fitar da rukunai da dama sai dai a bana mawakan Najeriya ne suka mamaye rukunin waƙoƙin gambarar Afirka da aka fi sani da Afrobeat. A baya dai akan samu mawaka daga wasu ƙasashe da ke shiga gasar lokaci zuwa lokaci, inda a bara mawaƙiya Tyler daga Afirka ta kudu ta lashe gasar da waƙar ta mai taken wata. Bari da yin barku da Shamsiya Haruna wadda ta tattaro mana sunayen mawakan Najeriya da suka mamaye wannan rukuni. Mawaka irin su Bona Boy, Thames, Ashake, Wizkid da kuma Yemi Alade ne suka shiga cikin jerin mutanen da ake sa ran za su lashe kambun na Grammy a ɓangaren waƙoƙin Afirka da aka fi sani da Afrobeat. wannan ne karo na biyu da ake ba da kyautar a wannan rukuni kuma abu na mawakan na najeriya sun yi waje da mawakiya tyler ta afirka ta kudu wadda ta lashe kyautar a bara tuni dai wannan ya buɗe wata sabuwar zazzafar muhawara tsakanin 'yan najeriya da kuma 'yan afirka ta kudu da suka rika ikirarin tyler ta kawo ƙarshen kaka gida da 'yan najeriya suka yi a gasar ta grammy bangaren waƙoƙin afrobeat bayan da ta lashe gasar a bara Burna Boy ya shiga rukunin ne da waƙarsa ta haya sai Thames da ta shiga da wakar ta mai taken Love Me Jeje. A shake da Wizkid sun samu damar shiga rukunin da wakar su mai taken MMS. Sai Yemi Alade da ta shiga da wakar ta mai suna Tomorrow. Waƙoƙin Afrobeat dai sun samo asali ne daga kakansu na mawaƙa wato Fela Ransom Kuti ɗan Najeriya. kuma babu wanda ya tunanin za su yi tasirin da suke da shi a halin yanzu a bara dai Tyler ce ta yi nasarar lashe gasar a wannan rukuni da wakar ta mai taken wota to madalla shamsiya sannu da kokari tallaka ga zaben Amurka da aka kammala a baya-bayan nan. ake zargin 'yan takarar jam'iyyar democrats kamala harris da biyan fitattun mawaka da 'yan fim fiye da dala miliyan 900 don basu cin hanci su yi mata yakin neman zaɓe fitattun mawaka irin su beyonce tyler swift fat joe kelly rowland da kuma cardi b suna kan gaba-gaba wajen marawa kamala harris baya a zaben da ya gabata kuma suna cikin waɗanda ake zargin an baiwa kuɗaɗe daga dala miliyan biyar zuwa miliyan goma don goya wa Kamala Harris baya. Wani shafi da ya yi ƙaurin suna wajen bankaɗo labaran sirri a Amurka da ke kan shafin sada zumunta na X wato Twitter a baya. Ya ce Harris ta raba wa fitattun mutane da mawaka da suka haɗar da Megan Thee Stallion da Lizzo da Eminem da kuma Oprah Winfrey dala miliyan ashirin a tsakaninsu don yi mata kamfen. Sai dai kuma tun a lokacin yakin neman zaben Oprah Winfrey wadda ke tabbatar da goyon bayanta ga Kamala Harris a birnin Philadelphia ta musanta zargin karbar dala miliyan ɗaya don tallar Harris. Manya-manyan kafafen yada labarai irin su Fox News na cikin waɗanda suka tabbatar da faruwar wannan labarin bayan da aka fara yada shi a ƙarƙashin ƙasa. To sai dai makamancin wannan labarin yana yawo kan Donald Trump da ya lashe zaɓe, wanda shi ma aka zarga da ba da kuɗaɗe don cin zaɓen ga wasu fitattun mutane. An dai zargi manyan masu kuɗi da suka haɗar da Elon Musk guda daga cikin manyan magoya bayan Trump da raba wa jama'a da kuma fitattun mutane kuɗi don yaudarar su da alkawarin sakar musu mara a fannin kasuwanci bisa yarjejeniyar zaben Donald Trump. Matukar dai har waɗannan zarge-zarge suka tabbata, a iya cewa ya ƙara nuna raunin dimokuraɗiyyar Amurka inda kuɗaɗe suke taka rawa a wajen zaɓe. Amfani da kuɗaɗe don cin zaɓe dai ba wani sabon abu ba ne a ƙasashen duniya, to amma dai an fi ganin irin hakan a ƙasashe masu tasowa, kuma abin ban mamaki ne ganin irin sa a Amurka. Madalla. Hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta gurfanar da mawakin siyasa Dauda Kahutu Rarara a gaban kotu bisa zarginsa da fitar da wata wakar siyasa ba tare da hukumar ta tantance ta ba. Hukumar ta ce ba ta da wani zaɓi illa gurfanar da rarara a gaban mai shari'a sakamakon rashin ɗa'ar da ke cikin wakar da kuma fatali da tanade-tanaden hukumar da suka tilasta miƙa mata waƙoƙi ko fina-finai don tantancewa kafin a sake su a kasuwa. Sai dai wasu na ganin hakan ba zai rasa nasaba da siyasa ba, ganin cewa rarara ɗin magoyin bayan jam'iyyar APC mai adawa a jihar Kano ne. To sai dai a zantawa ta da kakakin hukumar ta ce fina-finan Abdullahi Sani Suleiman ya ce wannan mataki ba shi da wata alaƙa da siyasa. karshe da ungwada abinda zana harada ne yaban wuyar samu zama muke kamar cida mai ko muke man gyaɗa abinda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu muna halin da babu daɗi ga 'yan siyasa na ta kauri su ne suke raban mu kuɗi lokacin zaɓe ya dawo suna siyan mu adana faran da mu adana su samu daukar sana mu dorawa dukkan mutum da ba za ya ce sai sun yi ba ai lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe Tare mu aiki yana wuya mu tashi na hankali ga mu da an fito da an gamu ba wanda za ya ja da mu da zuciyar mutum ta kuma na wake batu na kauri faɗa muke mun saba magana ta gaskiya ba wata siyasa tunda idan magana ta siyasa ce ai da tun lokacin da shi shugaban hukuma alhaji abba al mustafa ya zo ai fito da irin wannan halayyar tashi a shi. har kawo yanzu ai ba wani wanda za a nuna a ce gashi wai an kama shi ba laifi ba saboda siyasa ko an kai shi gaban kotu ba wanda yake da wannan hujja gaskiya ba magana siyasa ba ce ba magana ce kawai ta doka ya karya kuma an nemi hanya mafi sauki da za a zauna a fahimci juna bai da ita ba to kin ga babu wani zaɓi da ya shige a ce gaban kotun domin aina muna ganin cewa a nan ne za a samu fuskantar juna tsakanin mu kuma kotu za ta yi kowa adalci daidai gwargwadon hujjar da yake da ita na abin da ake magana a kai. To amma Malam Abdullahi menene takamaimai ya fusa da hukumar har ta ga dacewar makashi rarara a kotu? A rashin girmama hukumar da ya na gayyata shi da ta yi na yanzu ta ji ba'asi dangane da dalilin da ya sa ma ya saki wakar bai kawo mata ba ko kuma a'a ya ba ta amsa ta hanyar sakon ta kwana da ta tura masa ya rabu da wannan shine abin da ya fusata hukumar ta ga kawai dacewar cewa wanda su dangane gaban kotu ta yi a nan ne in aka neme shi zai je kuma ita ma a nan ne hukuma za ta samu damar a bujiro da dukkan wasu tuma tuma ko tambayoyin jin ba a si akan abin da da take ganin ba daidai ba ne ba To kamar dama a baya shi rarara ya saba bayar da waƙoƙinsa ana tantancewa ne ko kuma yaya. A yi dan wannan masana'anta ne yi dan wannan masana'anta ne ya saba badawa ya saba badawa daga baya a ya daina badawa wanda kuma dama hakan laifi ne kuma kamar yadda aka sani yanzu ana sabon shugabanci ne na Alhaji Abba Almusafa kuma kamar yadda kowa ya sani tun bayan shigowar shi shugabanci na wannan hukuma yake ta kokarin ganin cewa ya za a yi a tabbatar da ana bin dokokin da suka kafa ita wannan hukuma malam abdullahi an yi zaman shari'an nan na farko tun ranar goma sha uku ga watan nan kuma ba a ga lauyoyin rarara ko kuma shi rararan da kansa a cikin kotu ba shin menene ya faru eh gaskiya ba zan iya cewa wani abu dangane da shi ko lauyoyinsa abinda suka ce a kai ni dai abinda na iya sani cewa ita kotu ta tura masa da takardar gayyata wadda ake kira sammaci dangane da korafin da karar da muka shigar a gabanta a kan shi kuma ta saka rana a jiya sha uku ga wata na gaba ɗayan mu gurfana a gabanta domin a fara yin shari'a a kuma daga kowane bangare kuma ah, har aka tashi da ka wannan zama na kotu gaskiya ni ban gan shi ba ban kuma sani ba ko da ya turo wakilci amma dai gaskiya bai zo ba kuma bai turo wakilci ba Tumalan abdullahi menene fatan hukumar a yanzu to mu fatan mu guda ɗaya ga ita kotu mun san kotu mai adalci ce kuma ita hukumar ta tafi na mai ɗaya jihar kano a shi dauda wuta rarara ɗanta ne kuma bata kai shi kotu don ta ci mutuncin shi ko ta yi wani abu wanda bai kamata ba Tunda farko ma da ya girmama ita hukumar a sakon da ta tura masa da kuma takardar da tura masa ofishinta ya zo ko ya saurare ta ai ba wanda ma zai san me ya faru muna godiya matuka da gaske malam abdullahi da wannan dama da ka bamu ka ne na a bayyane ba kowa ba ne ni amma na da harshe sa canza ba cikin yarin zuwa girma ba mu kai ba su ba sa jin kanmu san ba sa tausan mu kafin su hau mulki ne in sun hau sai su buya to sai dai duk kokarin da na yi dan naɗar muryar mawaki rarara ya ci tura amma ya tabbatar da cewa bai samu wata takardar sammaci daga kotu ba haka ma kuma lauyoyinsa don haka wannan lamari tamkar dai tatsuniya ce a sa. ji siyasa markishin mai sauraro duka-duka da haka muka kawo muku ƙarshen wannan shiri a madadin Hauwa Kabir Shamsiya Haruna da sauran muryoyin da aka ji a cikin shirin. Sunana Rukayya Abba Kabara ke cewa mu haɗu a wani makon.